yara da za su yi aure su tabbatar cewa yaran nan sun zo asibiti ai musu gwaji a gan cewa za su iya aure sannan su samu yara masu cikakken lafiya an koya mana an da za mu lura da yaranmu da suna da sikla an faɗa mana abubuwan da za mu yi da wanda za mu kiyaye kamar mu dinga sa musu kayan sanyi mu dinga ba su abinci mai gina jiki kuma mu dinga lura da su mu dinga make sure mun ba su maganin su a time da ya kamata wasu masu uh, kwararru kan harkar kula da masu fama da wannan lura ta wasanin jini da kuma uwa daga cikin ɗaya daga cikin uwa mai kula da 'ya'ya masu wannan lura kenan suka yi bayani a ɗaya daga cikin taruka da aka yi na gangamin wannan rana ta haɗakar da jama'a a game da wannan larura ta amosanin jini dokta kin ji bayanan Eh, mutanen da muka sanya eh, duka dai an yadda cewa wannan larura eh, in aka same ta sai dai a rinka lallabawa a kiyaye wasu abubuwa da ya kamata a kiyaye a kuma rika yin wasu da ya kamata a yi har yanzu a cikin al'umma akwai masu wani tunani cewa ai idan mai wannan larura ya kai shekara kaza shikenan wannan larura mata daga takau akwai kuma masu alakanta shi da ciwon iska sai a ce a yi iska ne tunda ana zaune da mutum kawai nan da nan kawai kamar da dr dogara ya magana kawai sai a ji ya fara ciwo ya fara rike hannu ya fara eh, ta ya za a kawar da duk waɗannan abubuwa da ba daidai ba ne akan wannan lalura to ta hanyar wayar ma jama'a da kai ta hanyar gidan rediyo haka gidan talabijin ko da yaushe a rinka magana akan wannan cuta ta amosanin jini sannan kuma a sa malaman addini fastoci malamai a rinka magana a masallatai idan kana da yaro mai irin wannan lalura to ba fa iska ba ne ciwon amosanin jini ne a je asibiti domin a taimaka shi. don za ka mutane za su sha mamakin su san cewa akwai likitoci sikila akwai masu mm. tukin jirgin sama sikila babu abin da yaro sikila ba zai iya yi ba idan ya samu kulawan da ya kamata ya samu mm. so abin da ya kamata al'umma su yi shine idan kana da ko kina da ɗa sikila ba wai shi kenan rayuwar shi ta zo ƙarshe ba mm. yana iya ni na san babu wani baba sikila da ke zuwa clinic ya kusa kai shekara saba'in yana da 'ya'ya daga cikin 'ya'yan shi akwai sikila daga cikin jikokin shi akwai sikila kuma yana nan a raye har yau bai mutu ba to wannan ciwo in ka bari ne zai nakasa maka yaro amma idan da kulawa yadda ya kamata ana zuwa asibiti ana ba da shawarwari sannan akwai gwaje-gwaje da dama yanzu da ake yi ngos kala-kala sun shigo ciki akwai likitoci kwararru akan wannan matsala don ciwon sikila yana sa stroke da in an ji maganar stroke sai a ce a daga mai hawan jini sai mai ciwon suga shine zai iya samun stroke amma sai ga karamin yaro shekara hudu shekara biyar shekara shida ya samu stroke to a nan asibitin koyarwa na barau duko akwai wani irin scanning da ake yi na kwakwalwa wanda zai duba hanyoyin jini manya-manyan hanyoyin jini da ke kai jini ga kwakwalwa to yana duba yawan jin gudun jini a kowane saka idan yaro zai iya samun stroke wannan abin yana nunawa daga nan kuma akwai magani da ake ce ma hydroxyurea da za a sa yaro a kai wanda ba ma zai kara samun wannan matsalar stroke din ba ko da ya taba samu in kuma bai taba samu ba wannan maganin zai taimaka mishi ya daidaita yawan gudun jinin shi kuma ba zai samu stroke ba so an ci gaba sosai a kan wannan rashin lafiya na san akwai eh, tsari da aka bullo da shi na gwaji da wuri eh, domin an gano cewa da sai a bar mutum yaro ya girma eh, na san wadda sai da ta kusa gama karatun diploma sannan aka tabbatar da cewa ga takamami abin da ke damata na san balo da tsari na dan haifi yaro a dage a mai gwaji a tabbatar da wannan din shi eh, kwaya halitta shi shin ya aka kwana a wannan tsari ana ci gaba da gudanar da shi mutane na ba da eh, haɗin kai mutane na ba da haɗin kai sosai shi wannan gwaji kasan da idan aka haifi yaro ko da ka san kalan jinin ka as ne ko kai as ne a kai da mijinka as ne ba za a iya sanin wani irin kwayan halittan yaron ke dauke da shi ba sai ya kai wata shida hmm. saboda jinin maman yana nan har yanzu a cikin jikin shi sannan kuma akwai wani launin jini da ake ce ma fetal hemoglobin wanda yaron ke dauka daga wurin maman shi wanda shi ya sa ma zaka ga wasu yara masu ciwon sikila ba su cika yawan ciwo ba wani sai ya shekara ma bai ciwo ba saboda wannan fetal hemoglobin in ya tsaya a cikin jikin shi na tsawon lokaci amma yanzu da wannan tantancewa da ake in an haifi yaro yau aka ɗauki jinin shi za a iya sanin wani irin kwayan halitta yake ɗauke da shi sannan wannan gwaji ana yin shi ne a asibitin koyarwa ta barau duka cikin hospital da kuma asibitin kafancan in aka ɗauki jinin yaro akalla sati biyu sati uku za ka san cewa wani irin kwayan halitta yaron ka yake ɗauke da shi domin a samu a fara magani a ɗauki matakan da ya kamata a ɗauka domin wannan yaro ya tashi cikin koshin lafiya mm. Mm. a ƙarshe dakta kafin barki tafi wani wata matsala da aka fi fuskanta musamman ga mata masu wannan larura shine ta lokacin aure mafi yawa za a zo a shirya magana aure sai ta zo gargara an zo za a aure sai ko dai a lokacin ne shi mai shirin auren nata zai gaya mai uwan cewa wannan yarinya da zan aura tana da wannan larura sai sa hana shin wannan larura tana hana a zauna a rayuwar aure lafiya lau tana da wata matsala za ta kawo a zauna a hana a rayuwar aure lafiya lau wannan matsala gaskiya ba za ta hana rayuwar aure ba idan dai akwai soyayya da kuma fahimtar juna kamar yadda na ce idan dai yarinya sikila ce to kaga babu maganan auren as a wurinta wanda za ta aura ne aa sannan kuma da samun kulawa da zuwa asibiti a yanda lokutan da ya kamata sannan kuma yaran da za ta haifa idan ta auri aa kaga ba za su zamanto sikilas ba sai dai su zamanto carriers to su ma idan sun tashi aure kaga ba za su auri ss ko as ba sai dai dole aa to wannan amosanin jini gaskiya ba ta da wata alaƙa da hana zamantakewa na aure idan dai akwai so da fahimtar juna mm. sannan kuma kamar yadda na faɗa a baya wa'innan masu ɗauke da wannan amosani na jini suna zama likitoci suna zama lawyers babu abin da ba sa zama za su tashi su ma su taimaki kansu sannan kuma in suna kiyayewa sun san abin da ya kamata su yi sun san abin da bai kamata yi ba su yi ba kafin su samu ciki akwai matakan da za a ɗauka domin a tabbatar da cewa idan sun samu ciki ba za su samu matsala ba kuma su haihu cikin lafiya yaran su ma cikin ƙoshin lafiya hmm. so gaskiya ya danganta kawai da yanayin so ne da fahimtar juna hmm. amma wannan lalura ba ta hana zaman aure hmm. to mun gode kwarai dakta da gudunmawaki da fata al'umma za su farga su sani cewa masu ɗauke wannan lura kamar halitta ne kamar yadda wasu ke cewa su haka aka halicce su ba wani abu suka yi suka samu wannan larura ba don haka idan aka zauna cikin fahimta da soyayya za a yi zaman rayuwa lafiya lau za kuma su kai ga cimma burinsu na rayuwa su zama da abin da suke fatan zama inda za a kiyaye shirin da ya kamata mun gode kwaye dr samira muhammad badamasi ah, to ah, kai tsaye shirin zai je ga labaran harkokin kasuwanci to da alama ah, ba za mu sauki labaran harkokin kasuwanci ba za mu ji ga labaran wasanni Alaba ta Koso Boys ta zama zakara a gasar wasanni na matasa 'yan ƙasa da shekaru goma wanda Muhammad Abubakar Sadiq Kakau ya shirya wanda ya gudana a filin wasa na Mahuta United da ke National Eye Center a nan Kaduna bayan da ta doke Golden Arrow da ke kurmin mashi da ce ɗaya da nema. koso Boys dai ta fara zira ƙwallon ne guda a cikin wasan ta kafar Mubarak Abdul Fasiyu da kuma duk ƙoƙarin da Golden Arrow ta yi na ganin ta rama wannan wasa hakanta ya gaza cimma ruwa bayan da aka tashi wasan ɗaya da nema inda kuso ta lashe wannan gasa da yake jawabi bayan kammala wasan wanda ya shirya wannan gasa muhammad abubakar sadiq kakau ya bayyana farin cikinsa bisa irin hazakan 'yan wasa da ya gani inda ya tabbatar musu da cewa zai ci gaba da taimaka musu don ganin sun cimma nasara a rayuwarsu munich shamsuddin daga golden arrow shine ya fi kowa murza leda a wasan karshen da aka fafata yayin da yasir awal na kuso boys shi kuma ya kasance ya fi kowa zira kwallo a gasar sai kuma idris ibrahim da ke yarima academy gasa ya kasance turance babu wanda ya kai shi iya taron raga wato baseball keeper a turance a wannan gasa to a nahiyar turai kuwa kungiyar kwallon kafa ta argentina wanda lionel messi ke jagoranci an ba da rahoton cewa ta koma a matsayi na uku a jerin kasashe na duniya wanda hukumar kwallon kafa ta duniya fifa take yi bayan da kasar faransa ta ja baya a harkokinta na wasanni duba da yadda bata yin nasara a wasan da ake kan fafatawa na uefa nations league kazalika an fidda irin wannan jadawali ne a ranar 31 ga watan maris inda kasar brazil take a matsayi na ɗaya a duniya sai kuma belgium da kuma faransa suke a matsayi na biyu da kuma na uku inda kuma a yanzu argentina ta kasance a matsayi na hudu Karshen labaran wasannin kenan usman ibrahim KSMC. ta gashi da dan wasan gaba usman ibrahim da labaran harkokin wasanni da haka kuma shirin kalaci na wannan safiya kammala sa tara gobe domin kallon wani sabon shirin yanzu kuma madadin duka abokanan aiki bada da abdulkadir muktar ke fatan mina lafiya